ne ko kuma cikin safar ga wuta nan daban-daban daban da Allah ne imanin ɗaukaka ya tana imani sannan kuma halin zuwa nan Allah mai girma da baka Wanda aya ta 179 ce ma kana Allah liyadara almu'minina Allah mai girma da baka bai kasance ya bar mu'mini ba ya bar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ibratu bi umumil lafzi la لا يميل khalfihi gaba da wannan manzo da baya ita zaka samu akwai tight security wanda babu wanda sai waje wannan sai wanda Allah kawai yake so ya jike to da wannan kenan Allah mai girma da kuka ana yake cewa ma kana yana ɗaya daga cikin rukunin imani an tumina billahi wa malaikatihi wa help you ladan tsoron Allah daban daban daban daban falakun ajrun azim shi ma babban dai shine na aljanna Mu wuce shi ba da dadewa ba wace shekaran wasali ila magfiratin min rabbikum ko jiya ma karanta mana wannan aya wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin aljanna nan an tanada ta ne ga masu tsoron Allah اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من nar Allahumma inna nas'aluka aljannata wa